أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء ما أمن حب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم أيوه جمعة hudu صفر هجرانا hijira داري dubu da dari daidai da shidda ga watan sha 2013 za mu yi karatu na arba'in da ɗai a cikin ishiriniya a kan yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yau za mu tashi harful gaini yana mai cewa عن الحب في الهادي استهال سلونا وخاب من التقصير fi قلونا ومهما غدا للكده فيه عدونا غدونا لمضه المصطفى وغدونا طريق إلى دار السلام مبلغ كريم إلى بيت المكارم ينتمي فآدي له بالشوك يحمى فيحتمي فيا كبد الهرى ما لك فنعمي غمام على روض الخوائر ينحمي وبدر على أفق البصائر يبزغ shine yake cewa istahala suluna sancewanmu da hitabatunmu ya koru filhadi anil hubbi daga hitabatunsu filhadi ga mai shirya su wannan ma'ana mu manta game da son alai sallar sallama ya koru bai yiwa guluwuna mu ga yabo wahaba ya karamta domin ba za a ce ya taɓe ba saboda babu taɓewa ga yabon annabi sallallahu alaihi wasallam muhaba ya karamta minatta takasiri saboda gajartawa fihi ga kawo daraja ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wa mahama gada a na duk sa'ad da abokan gamanmu maƙiyanmu suka yi sabko lilƙadahi ga suka fihi don da sun ƙi ma'aiki maƙiyanmu ne ba mu son su ba su son mu. Ga dauna ko za mu yi sabko limadhil Mustapha ga yabon zaɓaɓɓe sallallahu Alaihi wasallam. wa na mu sabkonmu ɗariƙon hanya ce mu ballig wadda za ta kai mu ila daris salami zuwa gidan aminci lahum daris salami inda bihin. a nan ya yi wanka da kamar jirwai cewa mu da ka yabon alaihi sallama yabon hanya ne da ka kai mu zuwa gidan aminci ya nuna su abokan gaba ƙiyayya da annabi sallallahu sallama ba inda za ta kai su in ba hanya ta wuta ba wal iyazu billahi karimun annabi sallallahu sallama mai girma ne yanta ne wanda ya jinginu ila baitul makarimi zuwa ga gidan girmame-girmame fu'adi zuciya ta yi huma ana ƙwanƙonarta fa ya hatami tana karɓar zahi bishauƙi saboda begen solahu ga annabi muhammad sallallahu sallama fa ya kabidil harra ya anta ta mai tsananin zahi sama ɗaukaka laki ta tabbata gare ki fan amiki ni'imtu gamamun shi annabi sallallahu alaihi wasallama girgije ne yan hanyoyin da ke ciyaya ala raudul khawa'ir bisa ga hadama ta tunani tunani ko kuma fa ya kabe kabidil harraya ke anta ta mai zahi sama gamamun gamamun girgije yan hani wanda ke zubowa a raudul khawadir bisa ga hudama ta tunani-tunani to girgijen nan ya ɗaukaka lake da ke fan amiki ni'imta ga mamun sai ya zan fa'ili ga sama ko kuma ga mamun ya zan khabari limufta da in mahadufin kamar da dai aka fassara wa badarun kuma shi annabi sallallahu sallama sha hudun wata ne yabzagu wanda ke bulluwa ala afkil basairi bisa ga sasanni na gannai na zuciya ko kuma wa badarun sha hudun wata ya ɗaukaka gare ki ki an tata mai zahi yabzagu wanda ya ɓullo ala ufkil basairi bisa ga sasanni na gannai na zuciya ba yabzugu kama falon mara alkamar zigan. gamamun shi a nan girgije ne wani irin girgije ne mata ma saba duk sa'ad da ya zubo lamtan a rahmatun rahama ba ta nesa wa badarun shi sha hudun wata ne mata ma laha duk sa'ad da baina lan tabka gwamnatin wata damuwa ba za ta rage ba rasulun shi manzo ne tawallathu ismatun tsari ta zibince shi Minan lahi daga Allah da sahabbai radiyallahu anhum daga cikin su sa'ad ibn mu'adh ta zakawan da muhammadu ibn maslama da Azubairu ibn awwam da ubadu ibn bashirin da su sa'adu ibn abi waqasin Allah ka yadda da su suna daga cikin masu tsaro ne ana sabkar da wallahu ya asumika minan nasu sai ce ku tsare ku tafiyar ku Allah ya tsare ni Allah ya tsare Annabi sallallahu alaihi sallama da kashi Allah ya tsare Annabi sallallahu alaihi sallama ga sabo Allah ya tsare littahi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsare matan annabi sallallahu sallama don wasu matan su wuta sun kai irin mata annabi Nuhu da mata annabi Ludu Allah ya faɗa muna. Bayan haka kuma Allah ya tsare abokansa kowane aboki ne ɗan aljanna ne Allah ya musu alkawali wa kullum wa adallahu husna. Wannan annabi sallallahu sallama shi aka ba wannan. Rasulun tawallatu min Allahi ismatun. Ghara'izuhu ɗabi'un alaihi sallallahu sallama ilmun ilimi wa hilmun da jimriya wa hikimatun da azanci wa wa kudusin aji ajen tsarki tufuragu an zuba su baina janbaihi tsakanin haƙarƙari na annabi Muhammad sallallahu sallama da na annabi sallallahu sallama ya kusanta daren Isra'i dalla ƙara kusanta izdana sa'ad da ya kusanta ƙaba ƙausai na gwargwadon tsirkiya da baka fanalal muna ya samu gorace-gorace ne afwan cikin sauƙi ko kuma ya samu gorace-gorace ne afwan saboda falala ta Allah wazada ya ƙara alal muna kan gorace-gorace Wahaza sana'an ya tara ɗaukaka ya shamsa wanda yarin jaye rana bisana da haske shi ɗaukakar da ya tara. Riyasul wara, annabi sallallahu sallama agaji ne ga talikai, fimin udilid dini wa duna ga tsanance-tsanance na lahira da duniya. Falal insu, ba wani mutum da ya rage shiri, wanda ke zurhuhwa a kan abin da ya shahibata, face annabi sallallahu sallama sai ya maishe shi bisa ga daidai. walal jinnu ba wani aljani yanzago wanda ke ɓanna ya sa ma mutane wasu wasi face annabi sallallahu alaihi sallama ya magance musu wannan matsala ta duk matsalar da ke su in ta mutum in ta aljani hudan annabi sallallahu alaihi sallama shi ma a shirya gaba wata irin shirya bayan haka man abahu duk wanda yake annabi sallallahu sallama dalla ya ɓace anil huda daga barin shari'a aslan hoho ridan annabi sallallahu alaihi wasallam taimako ne fa arsilhu ma iridan taimako ne annabi sallallahu sallama liman istashara ga duk wanda yake ya dage ga hanya ta ɓata kamar can falal insu yastashiri ga wanda ya dage ga hanya ta bata to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya taimaka ya tsamo shi hayatun rayuwa ne minar rada daga halaka waliyun masoyi ne liman wala ga duk wanda ya so Allah aduwun maki ne liman ada ga duk wanda ya kiyaye da addinin Allah garibun nada ba a saba ganin irin kyautarsa ba dan shi gaba ɗaya ya ka baka annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma dungurungun ma sai ya baka aljanna kyauta Masiga. ƙadarun minan nada ba a taɓa sauƙaƙa ƙadarun zuba ba minan da ta ruwan raba, ko kuma ma saga ƙadarun ɗuga ta ruwa ba ta taɓa sauƙaƙa ba ko dai ma siga ko ma saga duk akwai nisa da ta tabbatar da haka ma'abdomi tare da tsananin ƙishirwa. duk sa'ad da ruwa suka to tare da tsananin kishirwa illahu ce wa huwa shi annabi sallallahu sallama. abin da zai kawo mutane a hala ya hi daɗi gare su wa aswago ya hi sauƙi da gare su bisa ga ruwan sama ɗin nan sallallahu alaihi wasallam min alƙaumi yana yana nuna dai anan baiwa ta annabi sallallahu alaihi ta wuce ruwan sama don ruwan sama amfanin su tuhunan a duniya su abin da suka yi kenan amma annabi sallallahu alaihi wasallama idan yayi ma abu baka kyauta shi kenan abadan abadan abadan min alƙaumi na daga cikin mutane wanda funa masu neman alheri masu baraya awi suke tarowa lidillihim zuwa ga innuwarsu sama ya ɗaukaka fauka muhallihim bisa ga darajar mutane bi muhallin dini ya ɗaukakar da darajar mutane bi muhallin dini ga masabki na addini huwal wablu shi ma kaɗin hadari ne ya alu ya wuce an yi kasa auna shi bi lihim da yayin mutane shi ma kaɗin hadari ne duk mutane gaba ɗaya yayi ne shi ko ma kaɗin hadari ne shi dai sallallahu alaihi wasallam ganiyin ya wadatu anin nasi daga barin mutane kullihum dukkan su bi maulahu ya koma sa ma'ana wadatuwarsa da Allah subhanahu wata'ala ya tsaya ga Allah subhanahu wata'ala shi ya wadatashe shi daga mutane fahadiruhu tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam mufarragu an kakkaɓe shi minhu daga barin mutane lillahi duk gaba ɗaya tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga Allah ala hulkaka jiya innahu haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallam manhul ilahi kyauta ce ta Allah wa kasmuhu rabo ne na Allah da yabba al'umma qad tawaffara qismuhu haƙiƙa babban kaso ne ya cika min kulli birrin ga kowane aikin alheri ma'ana ya ba mutane babban kaso ga kowane irin aikin alheri wa iz hudda sa'ad da aka rubuta ismuhu suna ne fil mahfuzi a cikin lauhul mahfuzi bil usrati saboda zabin da Allah ya mai a lokacin al'uyuni idanu gafat sun runce ammara al'uyuni idanu gafat sun runce an maraƙihi daga hauhawa ta darajoji na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani an san ba za a cin masa balle a wuce sa wa jismuhu alhali jiki ne ilal mala'il a'ala yana zuwa ga jama'a madaukaka su ne mala'iku wa a'ala kuma shine mahi daukaka yuballagu duk inda za a kai har yaji tasariful aqlami saututtukan alqaluma lokacin da ta yi mi'raji sallallahu alaihi wasallam hunalika cannawa fazat ƙidahu kibaune suka rabauta bil murada da abin nuhi kamar ka halba abin halbi na horauta ka samu to ma'ana dai misali na aka buga ga wanda bukata ta tabbiyar sai a ce fazat bil da qidahu wa aba ya dawo bisa ayin da wani irin babban aiki shine sallah kad utiha najahuhu wanda a cikin wannan aiki an ka kaddartar da najahu biyan bukata ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda koransa ya ɓaci yanzu yana kabbata sallah fa kullu fasadin kowace irin banna salahu gyaran annabi sallallahu alaihi wasallama kad haƙiƙa ya kore wannan banna din ga ya bata iblisin duhu na ɓata da na zalunci na iblis shine baban aljannu to gaba ɗaya sabahu sahi annabi sallallahu alaihi wasallama shine shari'a ta yi jalaha gaba ɗaya ta kuranye wannan duhu ɗin fa unqiza aka tsamo da dullalun wa'inda suke batattu ne wa urshida aka shiryar da ziyagu ce kaɗaɗɗi wa'inda suke karkatacce bisa gabata ma'asiru waɗannan fifice-fifice ne ko kuma waɗannan ayyuka ne masu kyau azzillu minha innuwa su ɓaba yi daɗe ma'aljana tare da abin ɗasarsu ma'ana duk abin da kake sau na fa'ida ka samu wurin annabi sallallahu Salama, sai kamanta kamar icce ka sha innuwa sannan kuma ka ɗibi abin ɗasa shadidul asiri mai tsananin ƙarfi shine wacce da na asarin annabi sallallahu Salama kenan bana ha ya gina su wanda ya hukimu. annabi sallallahu alaihi sallama yana kyautatar da ma bana abin da ya gini abin da ya gina na addini na mun zamo fi ginan mun wadatu amma bana alghaira daga abin da wani ya gina bihi saboda addinin annabi sallallahu alaihi sallama ma'ana mun wadatu da shari'a waɗanda suka gabata domin shari'a annabi sallallahu alaihi sallama ta shahe shari'o'i sai wasu abubuwa da ta tabbatar suwa gana'u rasulillahi sallallahu alaihi sallama amfanin annabi sallallahu alaihi sallama fiddini wadduna a lahira a duniya to wannan amfani ga na'un sikabil muzni amfani ne na zubar ruwan giragizai warraudu wadama ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta amfani a haya'u ta hi tsace ta hi tsiro akan hadama anan ya kamanta amfanin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar hadama sai ce a warraudu Kwadama ta annabi sallallahu alaihi ta amfani a hayagu ta hiyalwa ta hitsace bisa ga ruwan sama wanda mun ka sani ata annabi sallallahu wasallam ya zo kullu jahili kowane jahili fadara ya san kidarahu darajojin annabi sallallahu wasallam wanda da wanda bai sani ba sai gashi ya san daraja ta annabi sallallahu wasallam kullu basilin duk wani zarumi wa ahjama ya tage ya ja da ba'an iqdamihi daga barin zarumtarsa domin ga shugaban zarumawa nan sallallahu alaihi wasallam wa man duk wanda ya doge ga a azha zai zan mustabahal maqatili an halattar da kashinsa saboda ma'aiki sallallahu alaihi yana cewa umirtu an uqatila nasa, hatta yashhadu Allah ilaha illallah bayan haka gaza ya yaƙi gazawatin ba ni da ya ba ko kuma gaza ya yi gazawatin ya ƙoƙa saboda kalima iri biyu iri guda ce sai a ba guda fassara ta ma'ana kamar ya tasallahu lahin, ya tasallahu yana riƙon makami lahin da makami sai a ce ya tasallahu yana riƙo bisilahin da makami gaza ya yi gazawatin ya ƙoƙa dawwahat wacce ita su ya ƙoƙan suka ƙasƙantar da kulla baɗilin duk wani zarumi abin da ya ce baɗilin zarumi saboda yanzu yanzu yana lalata jinin mutum to annabi sallallahu alaihi ya ya yakin wadda ta kaskantar da yaƙe yaƙin da suka kaskantar da duk wani zarumi fala bai gamun don haka ba wani zaki ya adu wanda ke ta'adiya ya ƙetare iyaka ma'ana ba wani zarumi sannan wala sulla ba wani kwamarci wanda yaldagu wanda ke ɗanɗasa shine yaldabu ma'ana wanda ke cizo a nan ya nuna annabi sallallahu sallar sallama gaba ɗaya ya kashe su da babban zarumi shi ya kamanta da zaki da ƙaramin zarumi shi ya kamanta da kwamarci ma'ana gaba ɗaya annabi sallallahu sallar sallama wurin yaƙe-yaƙe ne ya ƙare da su domin yaƙin da ya zo ya kai ishirin da bakwai da kansa sallallahu sallama akwai su al'abuwa'u da buwaɗu da kuma Badar ta farko da kuma ta biyu daga Dafan da Banu nuka'a da Uhudu da Hamra'ul Asadi da kuma Zatun Riƙa'i da Khandak da Banu ƙuraizin da dai Muraisi da kuma Hudebiya da Khaibara da fatu Makka da yaƙin Hunainu da na ɗa'ifa da na Tabuka da dai sauransu. Amma adadin saraya waɗanda ya aka kai waɗanda aika sun kai sittin wanga idan ana son ƙarin bayani a dibi littattafai na magazi na Ibn ishaqa da ibnu hisham sira ta ibnu hishamin da kuma ya amuri da dai sauransu har da lis adadin sahabbai nawa suka yi shahada a wannan yaƙuka duk a gani Allah kai da sahabbai baki ne fala unsa illa fil bi babihi wala khizba illa fi karimi janabihi فكم نئمة قد سوّقت بكتابه غنائم أهل الشرك حلت لنا به وكل نئيم بالنبي يسوّق فلا أنسى باه تقيب كيوة إلا في المناخ سيغا دوقوا ببابه دقوها سي أن درقصوا مقوها سا ma'ana شريعة سا ولا خس بابا ونسى a duniya illa fi karimi janabihi wace yana الهيرين فرخواجيا alherin farfajiya ta sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa kam ni'imatin da yawa ni'ima su wigat an ka halatta wannan ni'ima ɗin bi kitabihi a cikin littafinsa Allah yana cewa qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah ganaimu ganimomin ahalin shirki mutanen kahirci halat lana sun halattan muna bihi da albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wa ahallallahu lil ganaima wa lam tahul li nabiyyin qabli Allah ya halatta min ganimomi amma annaba da suka gabace ni ba halatta musu ba wa kullu na'imin kowace irin ni'ima yusawwagu an sauƙaƙar da wannan ni'ima ɗin hmm. bihi da albin nabi albarkacin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Anan za mu tsaya, wasu alaikum.